Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa rundunar 'yan sandan Najeriya ba ta tashi ayyana Sanata Isa Hamma Misau a zaman wadda ya tsere daga bakin aiki ba sai bayan da ya fasa kwai. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan wai gari lafiya. wasu masu sharhi suna cewa dara ce take neman ta ci gidanta a rikici da ke kararin cabewa tsakanin rundunar 'yan sandan najeriya da sanata isa hamma misau bayan da ya zargin cewa speto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris yana karɓar cin hancin naira miliyan dubu da ashirin a duk shekara tuni dai ta rundunar 'yan sandan najeriya ta kare ta wannan zargi rahotanni a wasu kafofin yada labaran kasar sun ce speta janar din yana binciken kansa da kansa kan wannan zargi ta wajen kafa kwamiti na jami'an 'yan sanda da suke binciken zargin da sanata hamma isa misau ya yi masa a zatonmu a ci gaba da aikin ne kwamitin ya gano cewa hamma isa misau ya gudu ne daga bakin aiki amma inda dara take shirin cin iyanta shine ganin yadda take-taken da majalisar dattijan musamman da mata wakilan kan waɗanda suke zargi a kansu suke ɗauka. misali majalisar Dattijan najeriya bata tashi yin gyara ga dokar da ta kafa kotun da'a ba sai bayan da aka gurfanar da shugabanta bukula saraki a gaban wannan kotu majalisar dattijan bata tashi binciken ibrahim lamur da lokacin yana shugaban efcc ba sai bayan da ya gayyaci matar bukula saraki kan zargin da ya fito daga jihar kwara Majalisar Dattijan Najeriya bata tashi gayyatar shugaban hukumar kastam Hamid Ali ya bayyana ga cikin kayan sarki na aikin kastam ba sai bayan da ya kama motar Bukola Saraki kan zargin cewa ba a biya kuɗin fito ba. Na baba nan shine yunkurin binciken shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu lokacin da ya shugabanci hukumar asusun tallafin jami'o'i ko harkar ilimi mai zurfi da ake kira TETFAN ba, sai da hukumar tasu ta ɗauki haramar aiwatar da shirin kiranye kan sanata dino malaye na hannun damar sanata bukola saraki masu sharhin suna cewa ganin take-taken majalisar dattijan kan waɗanda suka ce mata kule da tasirin waɗannan matakai wajen sauya akalar zargin watakila yasa su ma shugabannin hukumar jan sandan najeriya suka ga ya kamata su ara siyafa dama dai halin majalisar ce in ji masu sharhi a kanta Hassan maina kaina ya tambaya Abubakar sa tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar Legas shin menene hukuncin ɗan sanda da ya bar bakin aiki ba bisa ka'ida ba? Eh, wato a cikin dokar eh, da ba su ko dokar nan yanzu ko kuwa an soke shi ba sani ba amma cikin dokar muke in mutum ya bar aiki har ya kai kwana 21 ma maganan shi sun faɗin nan da na muka kara shi takarda in 211 yara da ya kwace da ke yan falastin ya babban kira da ake zata ba don haka ji bangaren maganar ba. To me yasa sai yanzu wannan magana ta taso bayan da ya fasa kwai? Domin tun tuni tun da ya sanar an rizon ba shi an cikar suka rubuta da yan sanda suna aiki sosai da lokacin da ta je ya tsaya abin nan a sai da su bi da su ma ainihin takarda cewa wannan kaza kaza ya gudu daga tsantsar zabe kana a yanzu amma ba su yi ba. sumar ya tsaya idan shiga fari ba ci ba ya zo ya tsaya wannan ya ci yanzu kuma da zo ya fashe kai sai a ce shi da zo da ba ta gani wannan ba mu ji mu ya kamata dukkan mu ji tsoro Allah mu kada gaskiya mu tsaya kan gaskiya mu kada gaskiya kuwa To ya yi bayani cewar rundunar 'yan sanda ta kan karbi wasu kudade ba bisa ka'ida ba daga hannun mutane misali idan mutane su yi taro ko kuma wasu kamfanoni suna san a yi gadi ko wani abu sukan rubuta yan sanda a biya kuɗi da sauransu a ka'idan aikin ɗan sanda akwai ana biyan wannan kuɗaɗen ne kuma bai kamata ya ga waɗannan kuɗaɗen ba wallahi lokacin da wajen muke shi ɗan sanda muna da wani fund ana kira shi wai police reward fund in ka ba da yan sanda su je su yi aiki a waje ba aikin da ya kamata su yi ba ana ka biya kuɗi kuɗin sai a biya cikin account na police reward fund kuma a raba kuɗin eh, kashi uku yan sandan da suka aiki a basu eh, kashi ɗaya sauran a sa police work fund. Amma jiya hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta fito karara ta bayyana cewar ba wani kuɗi da ake karɓa a hannun ko kamfanoni ko ƙungiyoyi ko kuma waɗanda suka nemi kariya a basu. To wannan a wata kira an soke dokan kenan amma lokacin muke ciki akwai dokan nan. Kamar in ɗan sanda ya yi laifi aka yi mishi all room aka ci tara yaran da aka ci shi na sa cira shi a bakinsa a sa cikin police board form haka ke yi. Me yasa ne rundunar 'yan sanda a Najeriya ta yi kaurin suna wurin maganar cin hanci da rashawa dinnan ne? To abin da isa wallahi tallahi ban sani ba rashin tsoro Allah kudu domin ko ya sa kuɗi a gabansa. Domin a ƙasar mu Najeriya tana da kuɗi ko sai sun ka ko abin da kake so ko za a yi maka. Amma lokacin mu wato ko ka da ka yanka gidanka sai an kai ta kawo su ina ka samu kun kai yan kazan ko keke ba ka saya in ba dai an baka bashi bashi na eh, na police na kuma advance ka sai kike ba in ka sai sai an kai karanta sai yanzu abin ya lallace completely ya lallace ba integrity babu me yasa ne da zaran mutum ya zargi wani babban mutum a Najeriya maimakon a duba ainihin zahirin zargin da ya yi amma sai a fara neman laifin mutumin da ya wannan zargi din don babu da gaskiya ne domin ma da gaskiya in mutum ya kai kara dole a bincika a gani ko gaskiya ko a gaskiya ba abin da ya sa ke na kake gani mutane ana cin hanci a ƙasar nan a ci hanci a to ba da eh, faru mutum amma in yaro kankani ne ka kai kara ce wannan na cin hanci in ba iya an kama ka sai ka fuzin ba to za ka ka ya kashe ka kwakwalwa banza ba wanda zai magana kai ma kaga mutanen da aka ci kashewa ƙasar nan an bincika ba a san wanda kashe su da wani suka kashe manya ne suna da kuɗi suna da mukami abin da sa kenan tun in muna so mu bi gaskiya kowane mutum ya kai kara a bincika a gani karan in an bincika gani ya yi ƙarya to sai a ƙarshe a hukunta shi wannan senator ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kuma kun tashi za ku ce ya gudu an ba shi posti a nan State ya ki zuwa an ba shi eh, yi court a Bristol College ya ki zuwa wajen zata ne masa to Allah da annabi don me tuntuni ba tsara da sace ba da zata kuma za tsara mutum za a samu wani tawara da wani tawara din ne za a publish a ce wannan declare da zata oh, ko ya gas kama shi ba su declare ba sai yanzu masu a ba baki ko su kama wani tawara su ko su kama ji ba sani abin da ba kyau shi sanata mai ya zargin cewar ana biyan kuɗi kusan miliyan goma zuwa sama a cin hanci a shi bankin sufetan 'yan sandan Najeriya domin a yi post mutum a bashi kwamishin 'yan sanda a wani jiha mai dan maiko hakan nan yanda ka san aikin dan sandan nan a yanzu da kuma girma ofishin sufeta general kana ga wannan anya abu ne mai yiwuwa wallahi tallahi wannan zai ban sani ba domin ba na cikin police din ban sani da amma zai iya aukuwa domin ka sani in za mu na gaskiya ne wani dan sanda ya nema a postin nashi inda zai je ya wala ya sa wani da ke so ko dan sanda akwai state da ke aka ci ake kiran su front line state front line state ne a post naka za ka je ka samu abin da ka samu kayan duniya ka zo ka mutu ka bar su kun ka ci da jikin ka kun gaban gaban it is possible but I don't know ko ana yi ko ba yi na sani ba to ni da kai nan nan akwai lokacin da nake ah, first world marshal a Lagos aka post nawa wa'adiya in je karɓi wani commissioner to na je ajiya yau washe gari saka min a tatuwa kuma wani koma operations in bar ajiyan kowa operations domin ya je karɓe ni wani kila wani ban ba da kuɗi ba ne ko shi ya ba da kuɗi ko kuma shi dan goshin manya ne ban sani ba amma haka yi masu fahimi to abubuwan na muna da tura ta kansu da yawa amma ya za a yi muna a roƙon Allah dai Allah subhanahu ta'ala ya ba shugaban kasa eh, lafiya kuma ya samu mutan za su taimake shi a kan faɗa da cin yaƙi da cin hanci dinnan that's the only thing zai gyara ƙasar ne ba haka ba abin da muke tsariya da su. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin hassan mai maina kaina da alhaji abubakar sab da kuma cibahiro dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya